Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Binta Sulemaniyar ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 26 ga watan Disamban 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Mahmud ba mukanin labarai. To binta a yau litinin makaddashin ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Afghanistan ya yi kira ga Taliban da ta sauya matsayarta ta haramtawa mata yin aiki a ƙungiyoyi masu zaman kansu. Koriya ta Arewa ta tura wasu ƙananan jirage mara matuƙa da dama zuwa sararin samaniyar Koriya ta Kudu. tsananin sanyin huturu da ya ratsa sassan amurka har ya haifar da cikas ga miliyoyin 'yan kasar yayin bukukuwan kirsimeti na raguwa sana a hankali a cewar hukumar da ke kula da yanayi a kasar kanin labaran duniya kenan to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a wani mataki na ƙara tabbatar da tsaro da zaman lafiya a tsakanin al'umma a jihar adamawan najeriya hukumomi sun ɗauki wasu matakai za kuma ku ji cewa a yayin da wasu jihohi a najeriya ke taɗaddama da makwabta akan iyakokinsu masana na ganin rashin kawo ƙarshen irin wannan matsala na iya zama babbar damuwa nan gaba fiye da wadda ake gani yanzu na tashe-tashen hankula. duk waɗansu tsauraran matakai mun ɗauka biki na sallan ƙarshen shekara ba tare da an fuskanci matsaloli an kidnapper na sace-sace a matakin iyakokinmu a kuma da ke tsakanin wato kamaru da najeriya ko kuma wanda ke tsakanin kamaru da wato afirka ta tsaki sannan kuma muna tafi da shirin ilmi garkuwar dan adam wanda baban gida jibril ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu ga mamud da labaran duniya To jama'a assalamu alaikum. A yau litinin mukaddashin ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Afghanistan ya yi kira ga Taliban da ta sauya matsayar da ta cimma kana haramtawa mata yin aiki a ƙungiyoyi masu zaman kansu. a ranar litinin din ramis al-kabarov ya gana da ministan tattalin arzikin afghanistan muhammad hanif a kabul babban birnin kasar inda ya kira ga hukumomin na taliban da su sauya wannan doka akalla kungiyoyi masu zaman kansu hudu ne zuwa yanzu suka janye ayyukansu a kasar ta afghanistan a wani mataki na fara bin sabuwar dokar cikin su hada kungiyar nan mai rajin kare yara ta save the children da wasu kungiyoyin ba da agaji na kasa da kasa shugabannin waɗannan ƙungiyoyi sun yi gargaɗin cewa wannan haramci da gwamnatin ta taliban ta saka zai shafi ayyukan agaji da miliyoyin 'yan ƙasar ke samu da kuma dubban ayyuka yayin da ƙasar ke fuskantar matsalar da tattalin arziki koriya ta arewa ta tura wasu ƙananan jiragen mara matuƙa da dama zuwa sararin samaniyar koriya ta kudu a cewar hukumomin sol hakan ya sa ta kudu ta yi maza ta tura wasu jiragen yaƙi don mai da martani ga makwabciyar tata sai dai bata yi nasarar kakkaɓo ko ɗaya daga cikin jiragen mara matuƙa ba kamar yadda hukumomin sojin ƙasar suka sanar jami'ai sun yi nuni da cewa ɗaya daga cikin jiragen ya koma kore ta arewar amma kuma ba a san makomar wasu guda hudu ba babu wasu bayanai cikakku da suka nuna ko jirage mara matuka na kore ta arewar na ɗauke da makamai ko da yake kore ta kudin ta ce jiragen kanana ne tsananin sanyin hunturu da ya ratsa a sassan amurka har ya haifar da cikas ga miliyoyin 'yan kasar yayin bukukuwan kirsimeti na raguwa sannu a hankali a cewar hukumar da ke kula da yanayi ta kasar tsananin sanyin da guguwa da suka auku a ƙarshen makon da ya gabata sun sa hanyoyin wutar lantarki sun katse tare da haifar da cikas ga tafiye-tafiye sana akalla mutum 32 sun rasa rayukansu a gabashin amurka a yankin buffalo da ke yammacin jihar new york an ga dusar kankara wacce ta ta zuba hakan ya sa a ranar lahadi gwamnan jihar na new york wato kathy hokul ta aike da gargaɗin cewa kowa ya zauna a gida yayin da ake kokarin kai ɗaukin gaggawa a wasu yankuna wannan yanayi na jaura da ya ratsa akalla jihohi 48 a ƙasar ya sa matafiya da dama sun makale yayin da aka soke tashin dubban jiragen sama To nan ba da jimawa ba Mahmud zai kama na ƙarashin labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin a Najeriya domin kiyaye zaman lafiya da haɗin kan al'umma a lokacin bukukuwan ƙarshen shekara. Gwamnan jihar Adamawa Ahmadu Umaru Fintiri ya ƙara ɗaukan wasu matakai matakan tabbatar da tsaro. Hakan akan haka akan iyakokin jamhuriyar Afirka ta tsakiya, Najeriya da Kamaru. An da dakarun tsaro da nufin dakatar da sintirin 'yan bindiga da masu safarin makamai. Daga Kamaru, wakilin murya Amurka Muhammadu Rabiu na ɗauke da ƙarin bayani. a wannan jajiberin ƙarshen shekara da ake fama da matsalar fashi da makami a yankin adamawa tare da goyon bayan 'yan satan mutane haɗe da tambayan fansa duk da cewa an samu ragowar tsaro gwamnan ya ɗauki matakan tsaro duk waɗansu tsauraran matakai mun ɗauka buki na sallan ƙarshen shekara ba tare da an fuskanci matsaloli kan kidnapper na sace-sace a matakin iyakokinmu an ɗauki kwararan matakai boda kuma da ke tsakanin wato kamaru da najeriya ko kuma wanda ke tsakanin kamaru da wato afirka ta tsakamun iya bakin kokarin mu mun titsiye jami'an tsaro masu yawan gaske domin ainihin dama kun san bakin bodan wuri ne wanda yake yan bindiga na kaiwa na kawowa ba tare da sun kalubalanci matsala ba saboda tsayin da bakin bodan yake da shi ke zamanto suna wato cin karen su ba babbaka to amma wannan karo mun dauki tsauraran mataka domin taka musu eh, birki eh, sanin kowa ne cewa a daidai wannan lokaci na rani a daidai irin wannan lokaci garuruwan kamaru na fuskantar tashin hankali saboda muggan kwayoyi iri-iri da matasa ke amfani da shi wanda kuma ke sauƙaƙa fashi ko sata. bu ganin cewa an samu tabbatacciyar kwanciyar zaman lafiya samun kwanciyar hankali mai dorewa za mu iya bakin kokarinmu domin ganin cewa mun dakile hare-hare ko kuma cin zarafi la de la haute mission Mai iyaka da Najeriya da kuma jamhuriyar Afirka ta tsakiya yankin adamawan kamaru ya tattara hannu ya miƙa ma 'yan sanda domin tabbacin gudanar da bukukuwan cikin kwanciyar hankali da lumana muhammadu rabiu ɗanba muryar amurka daga nan gaunar cibiyar adamawan kamaru To madalla an gaishe ka Muhammadu Rabiu har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud da karshen labaran duniya. To mai yiwa nutsewar da wani kwale-kwalen 'yan gudun hijirar Rohingya ya yi dauke da mutum 180 ya zamanto haɗari mafi muni da ya auku a teku a 'yan shekarun bayan nan. lamarin ya auku ne yayin da 'yan gudun hijirar na rohingya waɗanda musulmai ne ke tserewa matsanancin halin da suke ciki a sansanonin 'yan gudun hijira a bangladesh akalla 'yan kabilar ta rohingya miliyan ɗaya ne daga ƙasar myanmar suke zaune a sansanin 'yan gudun hijira a bangladesh cikin su hadda waɗanda suka tsere wa hararen da sojin myanmar suka kaddamar tun a shekarar 2017 adadin 'yan rohingya da ke cicewa wato da ke ficewa daga bangladesh a wannan shekara ya ninku har sau biyar daga abin da aka gani a bara kamar da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka sanar wata babbar tawaga daga kasar ethiopia na hanyar zuwa babban birnin yankin tigray da 'yan tawaye ke rike da shi domin tattaunawa kan yadda za a kawo karshen rikicin da ake yi hukumomin addis ababa da dakarun tigray sun amince su kafa wani kwamiti don ganin an ɗabbaka matsayar zaman lafiya da aka cimma a watan nuwamba don a kawo karshen yakin basasan da ake ta yi daga cikin sharuɗan matsayar da aka cimma an amince cewa a kafa wannan kwamiti saboda duka ɓangarorin biyu su samu tabbacin matsayar da aka cimma a baya dabban mutane ne suka mutu cikin shekaru biyun da aka kwashe ana wannan yakin basasa. tare da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To har yanzu muna Najeriya yayin da wasu jihohi ke takaddama da makwabta akan iyakokinsu masana na ganin rashin kawo ƙarshen irin wannan matsala na iya zama babbar damuwa nan gaba fiye da wadda ake gani yanzu na tashe-tashen hankula. Wannan na zuwa ne a lokacin da mahukunta ke ta ƙoƙarin sasanta takaddama kan iyakoki tsakanin jihohin ƙasar. Ga Muhammad Nasir wakilin murya Amurka da ke Sokoto da rahoton. takaddama kan iyakoki tsakanin jihohin najeriya takan kunno kai ne tsakanin jihohin da aka fitar da wasu daga cikin wasu kuma yanzu haka akwai jihohi da dama da ke cikin wannan matsalar a dukkanin sassan kasar irin wannan matsalar so da yawa takan jima ba a sasanta ba kuma takan iya sanadin faɗan jayayya har a rasa rayuka kamar yadda bayani ya nuna an samu a najeriya a shekarun baya yanzu haka a arewa maso yammacin najeriya jihohin sokoto kebbi da zamfara na fama da wannan takaddama kuma an jima ana yunkurin sasantawa inda aka gudanar da taruka daban-daban tsakanin jihohin da kuma hukumar shata iyakoki ta ƙasa mataimakin gwamnan jihar sokoto manar muhammad dan iya da ke shugabancin kwamitin kula da iyakoki a jihar ta sokoto ya ce jihar ba ta da matsala da makwabta amma dai akwai buƙatar warware wannan takaddamar musamman matsalar da ke faruwa tsakanin wannan gandu na eh, sanyin na da gwandu haka kuma da wannan da ya taso tsakanin gindi da kuma alelu da wanda ke tsakanin silami da augi da kuma kebe da mai yamma shi kuwa kwamishinan filaye da gidaje na jihar kebbi da ke wakiltar mataimakin gwamnan jihar ya ce a baya ma a wani taro da suka yi an yi matsayar cewa fitar da iyakokin ba zai kawo matsala ba ga mazauna iyakokin. Har muka yi matsayin cewa duk inda mutum yake ba za a tada shi ba. Abinda kawai ake so a san ina ne iyakan wuri kaza, ina ne iyakan jiha kaza. amma babu wanda za a tayar a ce a'a kana noma ka tashi tun da yanzu ka hado cikin sokoto ko kana cikin kebbi a'a bayan fitar da jihar kebbi a shekara ta 1991 daga jihar sokoto a shekara ta 1996 ma an sake fitar da jihar zamfara kuma nan ma akwai takaddama kan iyakokin mataimakin gwamnan jihar zamfara hassan muhammad nasiha shi ke shugabancin kwamitin na jihar zamfara akan samu 'yan matsala isa da shinkafi zurmi da maradun raba maradun da bakura tureta bakura bukum da anka tambuwal da gumi kebe da gumi wannan sasantawar da an yi ta ne gaban wakilar hukumar kula da sha ta iyakoki ta kasa barista amina a inyako ta ce domin a ga an sasanta wannan matsalar ne yasa aka tara dukkanin masu ruwa da tsaki da suka hada da sarakuna da shugabannin al'umma domin sauraron bahasi daga kowane bangare kafin a fitar da matsaya da kowa zai aminta da ita irin wannan takaddama dai masana sun ce akwai bukatar mahukunta su kawo ƙarshen ta kowa ya huta kamar yadda masani a kan halayya da zamantakewar dan adam farfesa tukur muhammad baba ke cewa in ka duba nan gaba da mun ki da mun so za a dawo da biyan haraji inda ya kaga yadda kasan nan ke tafiya da tattalin arziki da kuma kuɗin shiga na gwamnati kai kasan za a dawo da biyan haraji in har an dawo da shi ba an shawo kan wannan takaddama ba zai sake tasowa wane ne ya kamata ya biya haraji wane ne ya kamata ya tara kuma wani gwamnati ko karamar hukuma ya kamata za a bawa ba mu kaɗai muke da wannan mutakaddawan ba akwai su a ethiopia ta kasashe dai da yawa a afirka yana kawo yakin basasa yana kawo abubuwa da yawa abu ne da ya kamata a samu mafita gare ta don kowa hankalinsa ya kwanta irin wannan takaddama da kan haddasa husuma da aka gani a baya bana a najeriya ita ce wadda ta bullo tsakanin jihohin bauchi da gombe bayan gano albarkatun mai a iyakokin jihohin biyu kuma ba a san abin da kan iya biyo baya ba a wasu jihohi a nan gaba muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya to madalla a gaida muhammad nasir da wannan rahoton To bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda hukumar alhazan kasar ta sanar cewa hukumomin Saudiya sun ware kujeru sama da dubu goma sha biyar domin 'yan kasar da ke da niyyar sauke farali a shekarar 2023 sannan an janye wasu daga cikin matakan da aka kafa a baya sanadiyar annobar COVID-19. Daga yamai ga wakilin murya Amurka Sulaimu Barma da cikakken rahoton. a taron manema labaran da ta kira a ƙarshen mako hukumar alhazai ta ƙasa wato koho ta sanar da kason kujerun da ƙasar saudiya ta keɓewa maniyatan hajjin baɗi daga nijar waɗanda suka kusa linka adadin da aka baiwa ƙasar a shekarar 2022 jibrima ali bukar shine jami'in hulɗa da 'yan jarida a hukumar alhazai ta koho kamar yadda aka ji labaru hukumar ƙasar saudiya musamman ma masu shirye-shiryen haji Eh, sun ba ma kasashen duniya duka kujeru an raba musu kujerun mahajjata na haji mai zuwa na 2023 a bisa wannan ne eh, niger an ba ta kujeru 15,891 wannan eh, adadin zai sa kwarai a gyara ayyuka na haji mai zuwa. Wani abin da ke zama babban albishir albarkacin hajin ta 2023 kasar Saudiya ta janye tsauraran matakan da ta shimfiɗa waɗanda kuma suka hana wa ɗumbin mutane samun damar sauke farali a dalilin annobar koronar da aka yi fama da ita a shekaru biyu na baya. Kun san bara an ƙayyada mutumin da ya wuce shekara da biyar ba zai je haji ba to bana an hudda komin yawan adadin shekarunka in kana iya kana iya kai aikin haji kuma an janye wannan takarar na gwaji da ake na corona an janye shi babu shi abinda dai bisa kan eh, dokoki na kiwon lahiya ci kowa ya shaushawa na covid-19 wannan kahin ya je haji shugabannin kamfanonin haji da umara sun bayyana farin ciki da jin wannan labari da suke ɗauka a matsayin wani babban albishir ga al'ummar musulmi in ji sheikh abbas ibrahim pdj na kamfanin sauki voyage eh, hakika wannan labari da muka ji labari ne na bushara kuma dukkan musulmi wanda yake gurin shi ya ga ya je ya sauke eh, farali kuma ɗaya daga cikin shika-shikan addinin musulunci domin ya samu ingancin musulunci shi sai mu ce alhamdulillahi sannan kuma abun da ya zama ma duniya ga baki ɗaya, kaigi kangi na tauye jin daɗin rayuwa shine wannan cuta wadda ta yadu a duniya ga baki ɗaya ta corona muna yi Allah godiya kusan cewa an kawo ƙarshen wannan cuta da kuma Allah ya ji kukan tsofi sama da shekara Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddari cewa an fidda wannan shekaru. Maniyata ƙasa da dubu takwas ne suka sami izinin zuwa ƙasar Saudiya daga Nijar domin sauke farali a yayin hajjin 2022 sakamakon abin da aka kira matakan murkushe annobar COVID-19. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sulaimu na Barma da ya haɗa mana wannan rahoton. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma ne da minti goma sha shida. Karfe hudu kenan na yamma da minti goma sha shida a Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Wato karfe uku da minti goma sha shida kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mata ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dubudumin su. Yanzu kuma sai shirinmu na ilmi garkuwar dan adam. Ilimi garkuwar dan adam. Can hakika ba da tangarda ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwaro ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Shirin da kuma shine na ƙarshe a wannan shekara ta biyu mai karewa. A makon da ya gabata dai mun fara kawo muku bita ne dangane da shirye-shiryen da muka gabatar a wannan shekara ta 2022 mai karewa a shirin namu wakilin hamza adam ya tattauna da wani malami akan matsalolin da ake fuskanta na samar da ilimi kyauta a kasar ghana da kuma abinci ga ɗalibai malamin kuwa shine malam bashir abdulhamid gwamnati ba su kudin abinci a gaske a ba breakfast na yayi abinci a ba so on 2020-2021 academic year na sai eh, kudin da ya kawata da a bayar a yi abinci a ba yaran su wurin nan wannan kudin bai zo ba. So, the end of uh, last year nan, around December last year, sai ka ba da rabi. So, rabin da ya sauran nan ba a bayar ba. Ba samun abinci a ba yaran nan ya zama wuya. Colleges nan duka abincin da za ya kamata da fiya ba yaran nan yana da wuya yaran kuma sun zo su ka kawo wannan community. Na dai tuntubi mai magana da yawun kungiyar haɗin gwiwan ɗalibai masu shan horaswa a kwalejojin faɗin ƙasar Usmanu Salisu Bamba. A inda na yi masa tambaya ko shin ya suka ji da wannan sanarwar. Yau haka muke magana. Atlenis na bin in Ghana bashi kimanin wata takwas. Yalawa 300 suna bin gwamnatin bashin wata bakwai. Yalawa 100 suna bin gwamnatin bashin wata daya. Yasa abin da ya kawo cece cece kan cewa kama an ce su fi kansu shine. Is due to the failure of government nan ya biya allowance ya biya allowance ya sa ka ce a field because sun feed mu for almost eight months government bai biya su ba suna karbo eh, kayan nan a kan rance su ciyar da mu. To daga Ghana sai kuma birnin Shehu wato jihar Sokoto inda wakilinmu Muhammad Nasir ya yi aiko na hirar da yi da wata ɗaliba 'yan shekaru goma sha hudu da ta zaɓi komawa makaranta a maimakon aure da wuri da aka saba a wannan yanki. Sunana Asma Odauda ta fatu. Ina karatun Islamiyya. tun ina karama mun samu labari dai kamar ke nuna kina da ra'ayi da boko kuma cin karatun islamiyya me ya baki kwarin gwiwa son karatun boko abin da ya bani kwarin gwiwa saboda yadda aka fara koya mana abin karatu da rubutu Allah ya sa tun bai firamare ba Allah ya sa yanzu ina matakin secondary aji hudu GDS ta kato. To ya ki samu karatun boko da yake da girman ki shige shi ba ki faro shi tun kasa ba ya ki samu karatun boko ki same shi da wuya koko ya ki gane shi. Gaskiya da ina ɗauka ta da wuya amma yanzu sai na gane shi da sauki saboda yadda an ka koya mana abin rubuta da karantawa kuma Allah ya sa kamar yadda bayanin da muka samu cewa kamar an so a yi maki aure amma ke ke son karatun haka ne haka na to saboda me ke zaɓi karatu bisa ga aure saboda na gano cewa yana da muhimmanci sosai da ban san muhimmanci ne ba amma yanzu sanadiyar shiga ta makaranta gane mahimmancin karatu to baki fuskanci matsala ba da kila abokaninki ko gidanku ko dan da kike tare da su kan wanga matakin da ke dauka ki san abokai suna cewa ki don Allah samna wai ta samu miji amma ta ce ita ba ko za ta yi baki samu irin tsangwama tsakanin abokanki ba ah, ban samu ba to a gida fa ko a gida ma to yanzu wace shawara zaki bai ga ɗalibai ire-irenki da waɗanda ma ba su kai ke ba. Yana ba su shawara da su dage su nemi ilimi sai karatu saboda mahimmancin da kai gare shi. Ke wani irin muhimmanci ke gani ga karatu? Yana da muhimmanci sai saboda wanda duk ya ya karatu bai ɗaya da wanda bai karatu ko ran abin ga kowane irin al'amari. Yanzu da yake kina karatun boko me aku gurin ki a nan gaba? Ina so in zama likita. Kina da basira kan gehen kimiyya? Ah. Ke sa abin da ake miya? An fara muku science irin su biology, chemistry, physics da sauransu. Kin fara muku su? Biology me yake koyarwa? yana koyar su akan harkar rayuwa chemistry ba chemistry akan harkar magunguna fiza harka aune-aune. Za mu kammala shirin na wannan shekara ne da rahoton da Mansur Sani ya yi mana game da kungiyar Kojes da ke tallafa wajen samar da ilimi kyauta a jihar maradin jamhuriyar Nijar kamar dai da za ku ji a wancan rahoto da ya aiko mana. Game da wannan kudade na Kojesa ga korafin wasu iyayen ɗalibai. Ni ne Alhaji Hassan 'yan gobara kudaden Kojes muna zuba su. amma dai ba dan ranmu ya so ba saboda Allah akwai wanda muke ake bada jaka guda can da ina ganin akwai wanda ke dala dari ɗari yanzu karshe manyan nan yanzu har sun kai jaka biyar wani yana da yaro uku hudu biyar kuma in ba a bada sai a ci ba a gwada mutum wurin da ma zai yi karatu tunda ni gani ne ho yanzu kusan gwamnati abin da ya rage take ma talaka kenan malaman makaranta take biya musu likita sai kana da kuɗi duk wasu aikawa da ka sani sai kana da kuɗi lakwal ita kaɗai ce ne yanzu tsantsan da gwaranta wadda gwamnati ta bar mamu ka take biya mashi malami kuma a yanzu sannu annan kuɗin shin wata rana an ba a taka masa burki sai an rika cewa mu ba da shika ashirin kuɗin ko ko shika talatin. sunana suhaibu sani eh, shikan liman na cikin gida. to gaskiya wannan kuɗi na kojas ni dai ina ɗaya daga cikin uwayen ɗaya ko masu ba da kuɗin kojas wannan kuɗi na kojas gaskiya mu dai ba mu jin daɗin ma ba da su. wai kuɗin nan da ake ba da ma ni tambaya ma nake ma menene ake yi da su. wanga gwamnati mai adalci ta yi komi da komi hanyoyin da za a ɗauke ma uwayen ɗaya wannan nauyin abu wallahi saboda kuɗin koyarsa ɗin nan wani yaron nashi ba ma ya zuwa ikon ɗin ko ni nan nan goma zan kilga ma yaron da kai uku wanda kuɗin koyarsa ne marayu ma ne a takaice yaran suna watan gaririya bisa kan kuɗin koyarsa. to masararo sauraro duka duka kuma a nan za mu ja labulan shirin na wannan shekara na dubu da ashirin da biyu miladiya mai karewa a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da suka taimaka wajen gabatar da wannan shiri a wadda shekara da kuma jami'ar da ta bada umarnin wannan shiri Julie leonard Gresham naku baban Jibrin ke fatan a yi bikin sabuwar shekara lafiya da fatan Allah ya nuna mana sabuwar shekara cikin koshin lafiya da wadata. To a gaida baban gida Jibril. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. Za mu fara da sakon malama Zainab malaman makaranta a Bauchi da Sani Muhammad Chindo unguwar Karfin Madaki a jihar ta Bauchi. waɗanda suka ce assalamu alaikum ya hausa a madadin al'ummar unguwar karfin madaki muna kira ga gwamnatin jihar bauchi ƙarƙashin jagorancin sanata bala muhammad kauran bauchi da ta taimaka wajen samarwa al'ummar unguwar ruwan famfo ganin yadda aka ɗauki dogon lokaci ba tare da sun samu ruwan famfo ba domin a gaskiya mazauna unguwar suna shan matukar wahala wajen samun ruwan sha da fatan wannan kira namu zai kai ga inda ya kamata sako na gaba ya fito ne daga rilwanu ibrahim london uba daga jihar adamawan najeriya wanda ya ce assalamu alaikum murya amurka kalaman da shugaban kasa muhammadu buhari ya yi na cewa zai koma daura idan ya kammala mulkinsa yana iya zama a ko ina a faɗin najeriya a matsayinsa na ɗan ƙasa mai cikakken inci fatanmu dai allah ya bamu shugaba na gari a zaɓe mai zuwa sako na gaba kuma ya fito ne daga nazifi ibrahim rigan malam shagari da bala ruwan kanwa da faruku mahe karoga sokoto waɗanda suka ce a zahiri take cewa tsadar kudaden makaranta ka iya yin babbar illa ga bangaren ilimi a najeriya ya kamata gwamnati ki yi kokari wajen duba wannan lamari ta hanyar rage kudaden makarantu domin dai shi ilimi shine ginshikin ci gaba a ko'ina a wani bangare a rayuwa sako na ƙarshe ya fito ne daga malam usaini dangote karasuwa daga jihar yoban najeriya wanda ya ce salamu alaikum ya hausa hakika shekara ta 2022 sai ƙara mana baya bai take yi amma mu talakawan najeriya ba za mu taɓa manta da wannan shekara ba sakamakon abubuwa marasa daɗi da muka fuskanta kama tun daga kan tsadar kayayyakin amfanin yau da kullum ga wahalar samun man fetur ga matsalar ambaliyar ruwan sama kawai yanzu fatanmu wannan sabon shekara ta 2023 mai shirin kamawa allah ya ba duk alheran da ke cikinta shirinta kuma allah ya kare mu baki ɗaya amin An gaishe ka Mahmud Lalo yanzu kuma sai labarai a takaice. To a yau litinin makaddashin ofishin majalisar ɗinkin duniya a Afghanistan ya yi kira ga Taliban da ta sauya matsayin da ta cimma na haramtawa mata yin aiki a ƙungiyoyi masu zaman kansu. A ranar litinin ɗin ramis albarakov ya gana da ministan tattalin arzikin afghanistan muhammad hanif a kabul babban birnin kasar inda ya kira ga hukumomin na taliban da su sauya wannan doka akalla kungiyoyi masu zaman kansu hudu ne ya zuwa yanzu suka janye ayyukansu a kasar ta afghanistan a wani mataki na fara bin sabuwar dokar cikinsu kuma hadda kungiyar nan mai rajin kare yara ta save the children da wasu kungiyoyin ba da agaji na kasa da kasa koriya ta arewa ta tura wasu kananan jirage mara matuƙa da dama zuwa sararin samaniyar koriya ta kudu a cewar hukumomin seoul hakan ya sa koriya ta kudin ta yi maza ta tura wasu jiragen yaƙi don mai da martani ga makwabciyar tata sai dai bata yi nasarar kakaɓo ko ɗaya daga cikin jiragen mara matuka ba kamar yadda hukumomin sojin ƙasar suka sanar jami'ai sun yi nuni da cewa ɗaya daga cikin jiragen ya koma koriya ta arewar amma kuma ba a san makomar wasu hudu daga ciki ba. babu wasu cikakkun bayanai game da jirage mara matuka na kure ta arewa ta tura wato kasar ta kure ta kudu tsananin sanyin huturu da ya ratsa sassan amurka har ya haifar da cikas ga miliyoyin 'yan kasar yayin bukukuwan kirsimeti na raguwa sannan a hankali a cewar kuma mun da ke kula da yanayi a amurka tsananin sanyi da guguwa da suka auku a ƙarshen makon da ya gabata sun sa hanyoyin wutar lantarki sun katse tare da haifar da cikas ga tafiye-tafiye sannan akalla mutum 32 sun rasa rayukansu a gabashin amurka a yankin buffalo da ke yammacin jihar new york an ga saukar dusan kankara hakan yasa a ranar lahadi gwamnan jihar ta new york kathy Hochul ta aiki da gargadin cewa kowa ya zauna a gida yayin da ake kokarin kai daukin gaggawa a wasu yankuna mai yiwuwa nutsewar da wani kwalekwalen 'yan gudun hijirar rohingya ya dauke da mutum 180 ya zamanto hadari mafi muni da ya auku a teku a 'yan shekarun bayan nan lamarin ya kuni yayin da 'yan gudun hijirar na rohingya waɗanda musulmai ne ke tserewa matsanancin halin da suke ciki a sansanonin 'yan gudun hijira a bangladesh akalla 'yan kabilar ta rohingya miliyan ɗaya ne daga ƙasar ta myanmar suke zaune a sansanin 'yan gudun hijira a bangladesh cikin su hadda waɗanda suka tserewa hararen da sojin myanmar suka kaddamar tun a shekarar 2017 To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya na gabatar da shirin sai juli Leathers Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya ma amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafi.